Assalamu alaikum suna na Fuad Umar kuna sauraron mu Lavon Kibla FM. Kun san wato in ana tucin talaka abin yana damu na ban so ban jin daɗi wannan abin nan. In naga ana cin kudin talakawa da sunan addinin musulunci abin yana ci mini rai. In naga ana cin kudin talakawa a ci da addini da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine koyarwar musuluncin nan abin yana damu na dole shi mu yi magana gabanin mu ci gaba kuma website mu na cable fm shine www.cablefm.com kafin kuma mu shiga ta wancan bangaren maganan na zo yi wasu tambayoyi amma kafin wannan lokacin bari in faffasa wani abu daya biyu uku kafin mu ci gaba wato in muka zo africa tumbin giwanmu na africa shine Nigeria, inda yake musulmai kuma muna da yawa kwarai. Kuma Nigeria kuma ƙasa ne da yake tana da arziki, akwai mai, akwai gold, akwai oil, akwai abubuwa da dama, amma saboda wani jarabtan rashin adalci na shugabanni talaka bai samun wato abin da ya kamata ya samu cikin wannan arzikin. to ya sa Najeriya kowa doki mafita anyan da zai bi ya ci abinci. Akwai wasu matasan da suka gan kaman a'a ba za su zauna gwamnati ya musu ba, su za su tashi su je su yi sana'a. Kaga wani matasa cikin gari in ya fita da safe bai komo washe yamma, karafe zai je doki yana dabara abinda Allah ya sa ya gane yi ya yi domin ci abinci kaga wata bawun Allah kuma za ta fito ta aje ga wuta ana zafi tana soya masa ko kusi ta sayar kaga wata kuma ta aza ruwa tana sayarwa kowa da nashin da yake yi amma shi aka samu wasu element waɗanda yake masu wayon kura suna da very lazy da suka duba shanin sai suka ce a ai mutanenmu wato Najeriya, Ghana, Niger, musulmai suna son addinin musulunci suna da tausayi kuma suna son jin wazi. To me zai hana in koya wani larabci kaɗan wani hadisai in koya kuma karanta alkur'ani. In na yi haka in su suka shiga gari suna famansu, ce neman zauna ina musu wani wazi in sun dawo da kudin cince su ba mu kudin za mu yada sunna za mu yada musulunci to wannan anyan an jima ana yi an jima ana yi amma da social media ya zo shai suka gan anya ya bude yanzu nisa ya zo kusa yanzu ana zuwa maka ne da manyan-manyan hausa a kawo karatu da aya malami daya ya bude bank account hudu biyar shida ya zo kan facebook youtube ina ne ya danna sauti waje karatu yana kare wani guntun karatu sai ya kwashe nambobin mutane ya bude wani kungiya kan whatsapp daga wurin sai ya ce a ta zuba mishi kudi shi aikin shi ne ya da sunna musulunci bai sana'a bai sana'a babu wai aiki shi ne shi ya da kai dai ka je ka yi wahalan nan ke ki je ki zufan shi zufan ki amma a kawo mishi kudin a zuba cikin account to haka suka soma suna ta yi suna ta yi har ya kai yanzu bankunan da ke Najeriya sun gan kaman abin yayi wari ya wari in ka zo aka tambaye ka za ka bude account me kake yi in kai ka ce kai malami ne ce ce me kake sayarwa ce wai ya bude kungiyar organization an ta kawo mishi kudi daga kasan waje yana zuwa ciki cinikin me kake yi me kake sayarwa wai shi da'awa yake yana wazi ne kawai ce ka ga mutanen bank she su bude bakin su haka suna kallon mutum da zaka ba kai cikin masu ci addini na da yake na ba kunya ba kunya ba tsoron Allah ka zo bank za ka bude account ba ka da sana'a kana cewa kamar kai ka bude kungiya inda za ta kawo maka kudi kai waji kake yi kana yada sunna wannan gaba ba sunna ba ne domin na samu lokaci na bincike manya-manyan sabon manzo Allah bai koya musu wannan ba dukkansu sun yi sana'a ba cikinsu daya da ya bude wani bank account ya ce wai sana'an shi ne a ta zuba mishi kudi ne yana yin shi da ya da sunna in ka shiga cikin kasuwar madina ka gan su wurin nan sana'an da suke yi attan suka kare cikin wannan abin da za su samu na zufan su cire su yi ma addini hidima ba su zo su zauna cikin masallacin manzo Allah suna cewa wai a sa musu kudi cikin accountin su ba an waye gari yanzu za ka ga wani malami ya tashi daga Kano ya ce za shi Kaduna ko za shi Bauchi ziyara ko za shi Gombe ziyara. To ziyara mai tashi in ya zo kafin ya ba wurin shi raba account number shi ne ba ko wanda ke wurin nan. Inda ya koma za ta tura mishi kudi. Ya ce kamar suna hidiman sunna wurin a tura mishi kudi. Yawon da yawa ke yi kenan yawon da suke yi kenan. domin ka ce kana yawo ne ka yada sunna wannan ba yada ba domin inda kake tashi wanka tafin akwai malaman wurin nan wasu malaman na sun fika ilimi sun fika fahimta addini me kai ka wurin nan common sense ka je bara ne amma da suna addini ziyarar da ba mana shi wasu suka sa gaba suke yi domin su tattara kudi na talakawa su zo su ci wannan kuma hakki ne dole ne ya kamata ana fadiwa domin rayuwar talaka da yake ciki wa'anga masu ci da adini sun shiga gaban talakawa ba daidai ba ne ba daidai ba ne bai dace ba sun shiga gabansu wadon me domin talaka bai magana su wasu na jin hausa su suna su kunna kamera gabansu su zo kan facebook kan youtube su yi surutu su karbi kudin nan da sunan talakan nan talaka na wurin nan ganshi in ka tafi inda ake sadda abinci ga kofar malamin nan ga wurin sadda abincin nan je ka duba ayan talaka wanda ke zuba wurin wajen suna fama a basu ko da kanzo na wani su ci ba su in malamin da ya shiga wurin sadda abincin na je ka duba plating da ake ajiye mishi da irin naman da ake zuba mishi amma wani yaran da ke zaune wajen nan da kudin su ne fawo wannan malamin yake ci da kutunu kai malamin da ba ka zo da sunan talaka da sunan maraya ka zo ka yi magana wa zai baka in ka ce kai kake so a baka ka je ka ci abinci ka ci kifi wa zai baka shi yasa nan ake bin kan sunan talakawan domin su musulmai da dama suna tausansu yasa in an zo da sunansu an samu masu sanyin zuciya su cire su bayar da niyan kirki amma elementin ga ba su komai da shi cin manya-manyan nama da kudi manyan-manyan kaya wasu malaman ma ka gan kamar suna fama su samu kudi domin tun lokacin da suka zo za su yi video su ta sake kaya su ta sake hula su ta sake agogo tambaye kanka irin wanga rigiman da ake yi da ci da addini da aje a dunka kaya domin a ce malami kullum ya zo yana sake kayan shi wannan kudin nan talakawan nawa da zai ciyar da su dubayya da sun ci abinci sun sha ruwa amma kun doki abin kamar competition dole ne wace ka tattara kudi da yawa cikin account da suna addini dole ne yau yanzu kai ka zo kana karban kudi da sunan addinin musulunci wai kana yada musulunci to kai da abubakar da ali da omar da osman waye aiki waye yada musulunci waye ma addini hidima to ka zo ka gaya muna nawa kuma ke tattara a basu domin su je suna yada wannan musulunci account nawa suka bubude inda suka kira jama'a kullum su ce a tura musu kudurin nan ko dai cikin su biyu wannan abin ba dukkansu masu sana'a ne shi yasa wannan zamanin nan kudi ke kai ga talaka domin sabon manzo Allah ba su saya anya tsakanin su da talaka sun hanhana suna cewa a ka musu ba ba su yi wannan ba shi yasa sun bari kudin na yana kai ga talaka direct amma me aka yi zamanin mun ga ka samu malamai talatin cikin talatin nan 28 sun bude bank account sun sa wato sun saya tsakanin kudin talakan nan da talakan kudin bai zuwa direct talaka she ya bi hannunsu in ya bi hannunsu kuma nama manya-manyan nama kara kara aure sai motoci sa manya-manyan kaya ya za yi talaka bai ci gaba da jin wuya wannan gaskiya ba kowa ke fari wa fau domin wasunsu da ke ci da dini masu cin mutunci ne masu zagi ne in ka fasa wannan magana shi su zage ga shi su ci maka mutunci amma dole ne kuma mu faɗi abin da yake an gaya maka wasu sunna ake yi za ya da sunna to gashi nan ga bayan allah da na kira maka sunna sunan sahabban manzan Allah ne shugaban mu duka suna sana'a ba yi musu haka nan ba su ce a yi musu haka nan ba balanta na ma mu tambaya mai gidanmu ya yi mai gidanmu bai yi ba sana'a ya yi to ya za a zauna kuma ana ci da addini talakawan na wahala come on ni malami ka zo ka zauna kan bidiyo ka sa wani hula yau gobe ka canja hula ko gobe ka canja kayanka ka yi kaza duka bai burge mu inda shi ne rayuwa inda shi ne abin da ya dace mun yi abin da kai ba kai ka yi amma ba shi ba ne kuma wanda mu za mu yi na ba da ci da addini ba domin mu muna sana'a amma kai masu karban kudaden yanzu ya kai lokaci bankunan nigeria sun fara hana irin wannan yaudarar nan in kana kasar mu America sai kana aika kudi ma irin wanga masu ci da addini akan hana kudin shiga shi yasa abin da masu ci da addini daga najeriya suke yi yanzu shi ya samu agent daga ghana yes yana samun wani kuma wanda ke kira kanshi malami mai ci da addini wanda ke ghana shi su hada baki yanzu yanda za yi ne an bude wani akauntin daga Najeriya, to a bude wani kuma daga Ghana. Ya kudin ya zo, shi araba raba, kowai taba. ya ci nashi wannan ci ita ka ganga wani agent daga ghana shakiyi wai shi kuma yana aiki ya da sunna amma mai ci da addini to yanda suke yi ne an kudin ya ki shiga bankin nigeria nan sai malamin daga nigeria baka bank account na ghana sai a aika kudin wurin in aka aika kudin wurin wanda ke ghana sai ya cire nashi in ya cire nashi sai aika sauran nan nigeria kowai ci kowai ci wanda ke gana tumbi shi na kara katu-katu wanda ke Najeriya kuma shi mana kara tumbi katu-katu kudin talakawa wannan ba daidai ba ne wannan ga ba daidai ba ne kuma ba wanda zai firgita mu ya ba mu tsoro ya ce ba mu ya mu fadi ba aife ka ba ba ka isa ba ko kwai kama ba yi ma balle a ce wai ana jira kwana biyu wani wani kaza ta zo ta zauna ta yi haka haka haka sai ka fito da kanka ba yi kwai ka ba ko kwai ba yi ba fuadu umar ke magana kan ba fm wuta wuta wannan rayuwar banza ne rayuwar ci da addini ba rayuwar kirki ba ne ko kadan duba muka tafi zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam fiye halitta wanda yake shugabanmu kenan in ya yi abu ta ubangiji yasa shi ya yi kuma haka yake yi manzana sallallahu zamanin shi sahabban da yake ma an kama su aka sa su cikin slavery in manza Allah in yayi dabara aka freeing su ba cikin su da ake freeing shi zai zama mai bara an kana jin tarihi ga maka Salman Faris da an kama shi slavery yake wurin nan da aka aka ji aka firin shi ya zo musulunci tun kafin yana slavery ma baka gan shi na bara aiki yake yi akwai tarihi ma wani lokaci tun yana slavery nan in ya samu dabino yana kawo ya ce ga dabino ya zo da shi a ci tare amma shi da ke slavery nan bai zo na bara sannan kuma ana cire su from slavery nan shekagan sun fara aiki domin sun su taimake a wato addini ba domin su su zo addini suna ci da shi ba amma yanzu kaga wani malami ya tashi guntu-guntun larabci da waya ɗaya biyu shikenan ya bude bank account uku hudu wai shikenan ba a taɓa su ba mici kudi cikin shi kuma zai ta yada sunna in ji wa haka ke yin ci da addini ci da addini kenan shi yasa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kana gaskiya wurin binciken tarihi ka san kaman talakawan zamanin nan ba aje ka zo in za ka ba su wani ka je wurin sahabi ka je ka sa cikin akyantin sahabin shi ya ce shi dai dudu ba su ba wake yin haka na domin yanzu nan in ka tafi cikin madina ga gidan sayidina umar ga gidan sayidina abubakar ga gidan sayidina ali ga siran Saidina Osman. To inda zamanin gani dukansu sun bude bank account kinau. Kowa kuma ya zo yana da nashi a ta zuba kudin nan daban-daban daban-daban. Duka kuma da abu daya za a yi hidima addini, amma ba haka suka yi ba. Amma za ka zo yanzu ga wato kowane shaki ya tashi sunan sunan talakawa da sunan marayu ya zo kawai ya kunna ya yi maka larabci da biyu ya ce wa zuba kudi cikin account yana ci da addini suna ci da addini a dole ne talakan da kake gambe magana ko ke da hakuri na mu ya kamata mu yi magana on their behalf dole ne kai adili ka yi magana ma talakan nan ka ji tsoro wa ga elementin ga kuma dole ne ka yi musu magana wannan dole ne dole ne ka yi musu magana inda dai kaske kai zuciyanka ka ci wato rashin adalci dole ne kai musu magana wanga mutanen ga kakkananan kiyashi su za su baka tsoro baka ka fari musu gaskiya kamar ba yi matalaka haka nan ba zuwa a yi wasanni da addini haka nan da sunan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana karban kudi oh please kowane malami ya tashi daga Ghana akwai wasu kuma na nan daga ghana shakkiyai su kuma suna ci da addini su kuma in suka bata da malami kaza in ka je kai bincike me yasa domin kamishin da malamin ke ba su bai da yawa shi ya je nemo wani malami daban da za su hada kai wanda ya zo shi ya ce shi da wancan malami sun bata domin kudin da ake tura cikin account shi bai ba shi kudin nan da yawa yana kama kudin na 99% ya ba shi 1% kai da kai da kun raba rabi rabi 50-50 shi ya ce ku hada baki yana nan daga Ghana shi ce ka zo ka zo ka yi ziyara in bai shi je ziyara shi a je a yi dabara dabara bude wani account daga Ghana shi komo Nigeria yanzu ya ja bude na Ghana daga wurin kuma shi nemi wanda ya sani daga Niger ya je wurin da ziyara kaga agentotin nan na nan wani kuma na na cikin kasar mu American ga ya samu wani shi ba shi wannan aiki shi ci an ta zuwa kudi wurin ka kana cire wani tsakani na da Allah akwai wasu shakiyai da suka taba wannan magana wai su an hana su bude inda za ta tura musu wasu manyan manyan kudade amma suna so su yi magana da ni ya so in kudin sha turo mini nin cire nawa shin ba su nasu na ce ba ku da lafiya ba ku da lafiya wannan sata-sata yaudaran kunnan kuma kowa ke zaune ke yi mutanen banza ba ku son gaskiya amewai wanga wannan wannan kwadai-kwadai ka bugu kun kasa inda za ku je da wannan tayi ma gonan fuwadu da za ku zo ku yi wannan abin nan ba ku da lafiya shi za ka ga wani na nan daga Najeriya in kujeran ya soma girgiza rijiyar ya soma bushewa she ka ga ejentin shi daga Ghana shi kuma ya leko wallahi ai duk wanda ke ce kara sa kudin nan ai mai shi bai so ci gaban sunna ne get out shi kuma domin ruwan ya bushe na ya bushe can ai ruwan yana tafiya ne ya bushe nan can ma ya bushe sai sa mutane sun fara wayewa sun fara farfadowa yau da muke magana cikin kasar mu america yau wato thanksgiving ne akwai wani holiday da muke da shi da ya shi thanksgiving inda yake mutum kana zaunawa da iyali ku ci abinci ah, wato ku samu wadata wasu kuma na yawan kyauta su ba talakawa ka ga wasu da yake sun fita su sai naman tolotolon ga suna rabawa direct to talakawa amma ka zo najeriya ka ga wani kato ya zo wai a kawo naman tolotolon gidan shi a kara gunan gidan shi saniya ka gidan shi shi ya san yadda zai yi yana da kungiya da ya bude da su za su raba abin nan duka za su yi kaza kaza kaza ka zo gidan shi kuma ka ga abincin da ake ci ka je ranar idi ma ne ka duba talakawan da ke wurin ana tashi sallar idi talakawan ba san da za su ba ba su san da za su ba ka zata kaman kudin da aka karbi na duka za a je wani basi ne a ce a doki talakawan a kai su wannan filin ga za a zo da abinci wurin na zuwa feed kowa wurin na a ba haka ake yi ba ke sa yanzu sai wani ya ce mini where brother fuad ai ka san tun da mashin zai yi magana ya ga ya saye dera isa cikin waya shi yi wazin da shi yasa ya kamata ba shi kudi da za ta zuba mishi yana yi sai na tambaye mai shi na ce lokacin da saidina ali ya tashi cikin madina za shi wani wuri ya je ya kai sako manzan allah yana zuwa wuri manzan allah zai ce manzan allah bani kudi mota za ni lungun ganje in ha wani rakumin teorin nan je kaza haka saidina ali ke zo yi ko sayidina Osman ko sayidina Abubakar haka suke za su yi haka suke zuwa manzo Allah su yi ba ka suke yi ba suna fama su yi cikin kudin da suka yi na sana'ansu su je su yi wannan abin ba su zo su ce wai ah, can you imagine mutum for a second kai ka zauna kai tunani a ce maka man sayidina umar wai ya zo rin manzo Allah ya ce wai ba sa mishi wato minute cikin wayan shi ba shi bai ya da sunnan nan bai ya da musulunci ka ka imagine sayidina umar ya zo wanga wanga yaranta ka imagine for second sayidina abubakar sayidina ali sun zo su yi wannan abu ba za su yi ba domin ba haka bane amma yau ka ga wani da yake bai da kunya ko waya ma ne shi ya zo ce wai a ah, shi dai zai yi wazi amma dai ya in ba dai ba sa miki kudi cikin wayan shi shi bai wazi nan shirme ne shirme ne shirme ne wannan kuma dole ne a fari gaskiya wannan kaga ya ji wuta abin na taba shi to ya bude account yana cin kudin nan kuma irin wannan magana kuma yana sa a waye she ka gan kamar yanzu in za mutum ya tashi zai yi alkhairi yana ba talakan nan direct bai zo je sa cikin wanga account wanga 419 da suna addini suna addinin musulunci da ka zo ka aji ka bude bank account baka sana'a ka ce ta zuba maka kudi ciki ga talakawan mutane na getare su su wuce suna sa kudi wurin da wannan adalci ne wai domin me wai domin kai kaya larabci larabcin da kake yin kuma irin larabcin kasuwan sudan wannan wannan larabci kuma bai da ban tsoro ina ma kana yi wani manya manyan ma larabci ne irin larabcin kasuwan sudan kuma kuna damun mutane da shi kuna damun wani kuma ya zo in ka ce mishi irin larabcin mutane sudan ce ce ah, shi daga ne ya karatu wannan ma kai kuma kai kuma kai yi tunani mana wani shi daga ne ya karatu dukkan shi ba shi ba ne wani na nan bai ce larabcin nan amma zai maka adalci bisa kan wannan magana ya yi tsakanin shi da Allah ya san bai dace ba ya doki kudin talakawa na ci ya san bai dace ba ka gansu da manya-manyan hausa da wani wato wani strategy na psychologically a shiga kwakwalwanka yi maka haka haka shi a baka bank accounting na daga wani ranar nan ka fara getare talakan kenan talakawa da kasan su duka ka fara getare su don malamin ya kamo ka ya tura ka cikin bank account shi zai ta ci yana ta ci yana ta ci bai sana'a amma ka masa idonka in ka gama malami a ah, malam je ka nemi sana'a ni na san talakawa wasu makila gidanka suke wasu dangin ka ne wasu aminanka ne suna cikin need kuma ka sani su ya kamata kana ba direct ba wanga mutane da suke zuwa kan facebook su suna daddana audio sauti suna ce a sa kudi cikin account su ba wannan wannan yaudara ne ba su bane sam ba su bane shi yasa wannan elementin nan agentotin su da ke Ghana kaga malami yana Nigeria shi ya samu agent daga Ghana da wani abu ya taso shi kira agentin na shi fara karya karya domin me suna raba kudin tare dukkan suna raba kudin tare wanda ke Ghana shi kuma ci da ne yake yi wanda ke Nigerian ci da ne yake yi suna ci tare ta wannan wanda na suna ciki ina suna ciki wanga behavior ga mun san kamar Najeriya ya yi zafi mun sani e, abinci ya yi tsada da sauransu haka kuma duniya ma ta mahaba ai abin kunya ne a ce yanzu ka tafi bank bank account malamai masu ci da addini ya fi yawa ya fi wato mutanen da ke sadda ababa kasuwa wani lokaci muka kai ga domin ka ga ka je ka ga wani yana kasuwa yana sadda wasu karafai wasu kuma zanuwa da sauransu bank account shi daya ne ka ga kuma ga wani kuma mai ci da addini yana zaune gida ci da addini yake yin da sunan yana da sunna bank account shi goma tsakani da Allah wanga rayuwar kirki ne tsakaninka da Allah fa rayuwar kirki ne mai ci da addini yana da bank account goma kai kade wai guda ya bude ma dollar account ne shi kudin america ake sawa ciki guda kuma ya bude kudin europe ne na sa mishi us dollars can na sa mishi euro kowanne ya bubude kala kala a ta turowa a ta turowa amma ga wata baunya Allah wanda ta fita tun safiya har yamma tana so ya kose kaje in tana da account ma daya ne wani lokaci ma kudi ma bai da yawa balanta na ta yi ta bude account ta ce za ta tara amma kai da ta fika kokari ta fika himma ita take sana'a kai ka je ka bude goma amma ka zo kuma da sunanta kana karban kudin nan ka zo ka wuce kuma tana da masa tana da kose baka da aiki she kullum ku zo kuna ba mu labarin wannan talakawan da ke jin wuyan nan amma ba mu gan sake cikin rayuwarsu domin me kun zo she ku karbi kudin da sunansu ku je ku ciyar da kanku ku je ku sai manya-manyan fulla manya-manyan riga don kullum kuna video kuna sakewa kauyawa wannan kauyanci ne kauyanci ne kom complete wai kana nuna ka isa kenan kai kuma isa in wani ya zo ya ce a bar wani abin nan kun zage mai shi kun ci kakannin su mutunci kun musu kasafi kun musu shari wai kuma inda ce sa da ka tabo ta wurin ci da addini wai ka tabo ka taba bundin su kenan sai su tashi suna haka haka haka haka kauyawa ai wannan ma fi kauyanci talaka ba wawa bane fawo talaka ba wawa ba ne talaka ba wawa ba ne shi yasa ka ku doke su kamar wawaye kuna karbar kudi da sunansu da sunan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna ci talaka ba wawa ba addinin mu ba haka yi fadi ba ku je ku yi sana'a kaga suna dadin baki kpak kpak kpak in wani rigima ya tashi shi kagan a ah, an rabu ne gashi nan wai ba a raba kudin daidai kudin talaka ba kudin ka bane ba kudin wancan malami bane amma ya gama ku fada gashi wanda yake kudin su ne suna nan ba sama yi ba she fada ya tashi tsakaninku subhanallah zaka ga talakawan da ake karba kudi da sunan su ba su san ma an ba su san adadin da ake bayarwa ba sai dai wani gadama ya tashi tsakanin wanga masu ci da addini sai ka ga abin ya fito a adadi kaza ne a cikin kaza an ce in cire kaza sai ka zo ka ce a cikin kaza mm, kudi kaza ne ya bi nan rabi ya bi nan wannan ma aba hannu naka sa ba an sa hannun wani a ja tambaye shi ga kafin a zo a yi me yasa ba ku fadiwa domin kuna rabawa kaza kuna ci amma Allah cikin ikonsa sai tona shekaran kamar abin ya fito an gan karara kamar ana kasuwanci da addini ta kasa ana ci da addini ta kasa ana ci wannan ba shi bane ba daidai bane mutum ka zo da manya-manya sai ni mutum ka zo kana wani manya-manya hausa ni ba shi muke duwa ko ka zo ni manya-manyan larabci abin nan takuwa ne ka zo ka kiyaye wannan abin nan ka zo ka je ka yi sana'a je ka yi sana'a ka bar wannan shirmen nan da kuke yi aiki ya ce ku yi mutum ba ka yi ka zo ka yi ma addinin hidima ba sai ka bude bank account ka karbi kudade da sunan talakawa ba bai ba ku kunya gashi da zun nan wani ke gya mini wai wasu ma sun ce yanzu a ta sa musu millions of naira domin su ta sayi uh, littafi da za su zo wani littafi daya wani wani littafi daya wa a sa min shi millions of naira don su sai she su zo su bude she su zo su yi magana she sa abubakar da su umar da su osman da su ali su kuma nawa aka sa musu su sai littafi zo su yi ma mutane da'awar musulunci mutanen gabarayi ne ba subhanallah yanzu ma zamani mu ga da internet komi kana samu shi kai ba wani littafi daya da baka samu shi kan internet da amma wangan gayan ci da dini sai su zo su kira maka sunan littafi kamar sunan sunan mota kamar adadin kudin da za su yi littafin sai ka zata za su yi mota ne an kira maka sunan littafi daya adadin kamar kudin da za su yi mota malami ya yaudare mutane a zuba kuda ta zuba wani ci a ta zuba yaudara littafi guda biyu uku a za a zuba maka shi a ce maka wan sai shi wato 800,000 naira kudin da za a kira shi ka firgita baka gane wanga wanga wanga yaudaran ga ya ta kuke ya kanan ne ya kuke ya kanan Kano in ka je Kano ka gan yara kan kanana suna cikin kasuwa suna fama su samo yara kanana suna kokarin su amma kaga wani kato da suna addini ya bude account zuwa ta zai karbi kudi da suna addini shi na gan kaman kaskaci ne ya je na yi wannan abin nan shi na gan kaman ba adalci bane ya zo da ki kudin shi yana sai uh, wato mintinan waya yana sawa dera yana sawa yana gan ba adalci bane yana gan kaman shi ya kamata ba shi kudin roko da baran na shi ya ta yi da wannan abubakar nawa ka bashi umar nawa ka bashi nawa ka bashi kun zo kun kai abin ba ku san ma kunya ba in kuka zo kuna yabe ba ku san kunya ba a ko wani abu na in mutum ya saba da kai kana kasa ganewa kaman abin kunya ne kana yin shi normal amma wa'anda yake suna tiyayewa ba su yi suna mamakin ka suna subhanallah suna yin kaman kai wannan mutum bai sa abin da yake ciki ba domin ya bugu da yin wannan abin ya zama normal wurin shi ya zama wani abu ne da yake easy a wani abu bane amma kai da yake ka san kiman kanka ka san ci da addini bai da kyau kana kallo wani da suna addini wasu malami ne kudi yake ta karba da sunan talakawa da marayu cikin account yana ci ba daidai ba ne ba adalci ba ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne unguwar malami ka ganga talakawan da ya ta karban kudi da shekaru account da ya bude guda goma ana ta sa kudi ba ka gan sake cikin rayuwar talakawan amma kullum ya kawo karansu kullum ya kawo karansu yanzu ma da kanshi ma in ka ce wai kai dole ka bude account goma ta sa maka kudi kana yada sunna a kana tucin kanka kana tuci kana ma kanka yaudara domin akwai bayan Allah da dama wanda suke yada sunna ko one penny ba su karban annu wani suna proud ma na ce kamar shi ma ya sa wato dai da kawai shi ma ya tura kaza ko da kalima daya biyu ne a kai kaka samani ko kaku samani kaman kuna zo ku zauna ku wani dogon larabci shi yasa yana gwada kamar kun fi wani yada sunna karya ne kun fi wani yada wato addinin musulunci shine sunnan nan kuna haka kun fi wani a'a ba dogon larabcin da za ka karanta ba ne sam ba dogo ayan da za ka zo ka karanta ba ne sam ba shi zai gwada ba takuwa ne domin an samu lokacin farko musulunci da su said na abubakar suke yada musulunci kalima daya biyu kawai ne suke yadawa domin lokacin nan kur'ani ba sauko da sauran ayoyin da sururin ba ke an ka ce kaman kai kana jajja wasu abubuwa dogaye dogaye shi yasa wani ya fadi daya biyu kai kana gan ka fi shi wani abu kana da kanka ne wannan kuma ba shi ake aunawa bin da shi ba ba shi ba ne ka ga wata ma na nan ka ga akwai wata ka ganta ka rena ta domin kana gan kamar kai ta ba malama ba ne ita ba ta yi karatu ta je nisa ba kai ne malamin amma ita abu da kawai za ta fadi abin kuma gaskiya ne kai kuma ka zo ka yi magana dogo da larabci larabci larabci larabci irin kasuwan yamin yamin nan wani ka zo ka yi ka kare amma a takaice ka ci dadi ne kai da ita wake taimaka addinin musulunci bawai Allah nan ta fi ka domin forward za ta fadi maka magana kaifa ka yi ka yi nan ka yi nan kai in yayi larabcin kasuwan yemen in bai burge ka ba she je kawo maka larabcin kasuwan sudan in shi kuma ka gan kamar kai kai kai ba shi yake zance shi ba she kawo maka irin larabcin kasuwan madina she kawo eh, haka haka ina gan kamar yanzu dai tun da ya kawo maka larabci na kasuwan madina ya ce shi kuma ya taba ka aha ba shi bane ayi ba shi bane ana son ka zo da sunan da ya dace na manzan Allah na sana'a ci da dini ka gan kan facebook ka gan ga wata tana sadda zanuwa bank accountinta daya ne kaga daya ne amma tana da business da take run example example bank account da daya ne tana sadda tulare tana sadda ababa akwai su aka nan ina musu tabe na gansu ka gan tana kokari tana run a business amma ka gan kan facebook da youtube guda gudan kuma ga wani kato rago wanda ya doki larabci da addini musulunci yana ci da shi ya bude bank account goma ga mai wanda take legitimate business accountin ta daya amma ga kanan da kake ci da addini kan facebook da youtube bank account ka bude goma ya kuke yi hakan ga wannan adalci ne ai ta ma mai sadda zanuwan da sauransu ita ma tana da reasons amma kai ka bude bank account goma kana karbin kudi da suna addini ya kuke yi hakan nan daga ghana kuma kana da ejentoti sun bude account suna karba kudi da suna dini su cire nasu rabi su tura maka rabi daga nigeria ya kuke haka nan talakawan na nan suna ji wuya kuma kuma da abin business kuma da shi business in an faɗi shi kuma mutum sharri kuma shi kage kuma shi kasafi a wannan ai shi yana kin sunna ne shi sa bai so a bada kudin nan sunnan manzon Allah ya kici da addini da kai da wanda ya gaya maka sunna ya ki ci da addini a ci da addini sunna ya ki shi me shi ma ya zama malamin ka ce sa wannan shakiyen da ni malamin su ne ni fuadu umar ni malamin su ne kashi nan na karatar da su su sukaye wasu koya larabci larabci na kasuwan sudan da kasuwan yemen da kasuwan na kasuwan madina ma ba su iya yin larabci su ba suna larabci su wanga masu ci addini larabcin su ma ba daɗi larabcin su ba daɗi sai kuma wasu kuma shait ne wai shait shi yuks ana hali kuma wannan karara ni malamin su ne domin na gane kaman ci da dini bai dace ba su kuma suna ci da dini yanzu da ni da su wake koyar da sunna yanzu domin ni na ce kar a ci da addini a doki kudin talaka a ba mai talaka kai kuma da ka zo ka ce za ka ci da addini da sunan za ka yada sunna ka je ka yi sana'a hello hello kun gani kun gani shi ne sauki kuma mu ba mu tsoro muna fadin gaskiya ne wannan magana da na fadi ba wanda sa ka zo ka ce ba haka ba ne ba wanda ka isa ka zo ka ce wumi ba haka ba ne domin ka san maganar nan gaskiya na faji wani malami ko kai wane ne ni ba wani malami daya duk duniya duk duniya da za ka ci da dini da za a ci maka ba didi ba ne babu domin abu na farko kuma ba ka kuma ka ce wai muna support wani malami ko wani abu domin su ni ban san su ba ban taba ganin su ba su masu ci da wanda ba su ci da dini yanzu me za ka faɗi gaskiya kawai muke faɗiwa gaskiya shi kawai muke faɗiwa shi amma kai da kake ci da dini dole ka damu domin wasu mutane ko da ba duka ba tsakani da Allah azza wa jal wasu sun gano kamar yaudara kake yi da suna addini ka bude account suke sa kudi ciki sun getare ka su fara ba talaka kudin shi direct suka ga wanda ke da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayen halitta kai goni ne goni ne shi yasa bai aje sahabban shi ya ce kowai bude account yana karban kudi da sunan talaka ba sai a ba talaka kudin shi direct direct amma kukun so kullum bara kullum roko da suna didi da sunan sunna ya da sunna ce ku ta ci kudi da sunan talakawa abin kunya kauyawa kawai na ce kauyawa kuma ba kauyawan da suka san abin da suke ci ba wanga kauyawan nan ma'anar shi daban ne domin cikin kauye-kauye duniyan ga duka akwai mutanen kirki kakanninmu da suka sa abin da suke ciki kuma su ba kauyawa ba ne su ba kiransu duk lokacin da ka waye kai ba ka cikin kauyawa ko da da kake ana kiran shi kauye amma wangan ga kauyawa ne su kauyawa ne wa ce maka hausa manya-manya hausa yana girgiza mutum wa gaya muku wannan <laughs> cikin kauyanci na ke dawo cikin kauyancin na kenan wai za a yi wani hausan kano hausan gombe hausan menene in aka yi sha maka haka ka Ba bai ga maka ana so dai duniyan ga da aka waye an zo a yi wani batun hausa manya-manya hausa wake da wannan lokacin nan wake da wannan lokacin nan amma amma yara ga ba su da kunya ba su da kunya ba su da kunya ba daidai ba ne ne ne zama nan ga ba kan da za a yi tsakanin da Allah azza wa jal inda ku kudin jen sa cikin account wani malami ga talakawa ina gansu da idanuna kullum in jen geta rasu da ku kudin sa cikin account wani malami ba zan yi wannan wannan ba kuma duk wanda malami ya ja ka kake yi wannan abin nan kuskure ne ka tambaye shi in ka tashi za ka je ka yi alkhairi ya manzo Allah ce ka yi wa ka je ka ba talakawa kudin su direct to shi akauntun shi da ya bude waye ba shi me yake yanzu tun daga maganar manzo Allah yanda yace kai alkhairin da shi wanda suke ci da sunan ya da sunan nan menene nasu yanzu in ka ta kai ba kurin kurin ya da sunna ne to yanzu ce mu tambaye ka abubakar kuma da umar da usman da ali da su usman kudi nawa ke ba su kuma su sunan da suke yadawa ko da zaka ce kamar su ba su yada musulunci ba sai suna su nasu daban ne a sun yada mana ga wasu sababan sun kwanta cikin yadawan ma wasu manzan Allah na kira ya ce lokacin yaki ya kai su bar sana'ansu su zo su tafi yaki ba su dawowa gida su kwanta wurin nan a zo a bisa su duka wannan mutane duka ba cikinsu da ya san shi wai yana karban kudi da suna addini to wanga hidiman da suka yi nan da shirme da kuke yi ga kun hada kun hada in ya cancance a yi ma cikinsu a ba wani kudi a tattara na sa cikin account domin hidima addini da wanga sahabban ga da su da yi ma da su da samu tarihi ai mutu da su da samu tarihi ai mutu da su da samu tarihi ai mutu amma ba wani tarihin da ya nuna ai mutu haka nan domin ba haka manzo Allah ya koyar ba ba ku da kunya mutum kana tashi ba da su ba za ka yi sallan fajar shi ka kan kaman ga malami mai ci da addini ya bude wani sabon whatsapp group ya ba shi wani suna na larabci boom ya tura namban ka wurin na shi ka ji wani wato wazi mai zafi zafi zafi zafi an kalin ka yi hu A makarshe nan shi ce to ga namban waya ga namban account ga kuma sunan bankin ka tura ciki eh, ka ba allah ah, rance da sauransu hmm. Ubangiji Azza wa Jal Ubangiji Azza wa Jal ba ba shi rance ba ba shi rance wannan maganan nan wai ka ba Allah rance ina Allah ya ce ka je ka karbi rance wurin mutane a sa cikin account ina ya baka wannan abin nan ina duk inda kaga Allah ya ce wai a bayar a bayar a bayar bai ce a bashi ba ubangiji ya ce a ba masu abin su ne wa talakawa to ina Allah ya ce wai a ba malam kaza a tura mishi cikin account number shi tun lokacin da ka gan again kuna jin on cable fm suna na Fuad Umar wani cikin masu ci da ne zai ce karya ne duk lokacin da ubangiji ya ce a ba da kudi a ba da kudi bai ce wai ka je ka duki kudi ka ba wani malami cikin account for sam masu abin ya ce a ba su wane ne talakawa marayu wanda yake da tijai da sun gaji ga jarabta baya a yi aiki da sauransu direct to ina ka ja ka kawo wannan samu abin da yake ana ci da addini mun san garin ya zafi o Najeriya ya zafi Ghana ya zafi Africa ya zafi duniya ma ya zafi amma wannan naku da ake yin tumbin giwa Najeriya ci da addini gaskiya abin yi wari Najeriya fa duba in dai kana da zafi na wato kishi da ka san kima kanka ka samu abin da za ka yi ka samu wani rufa ka samu ko da kaɗan ne ai reni ne ya sa wasu ba su yi ba wai babu kwata-kwata ba a ba wai babu kwata-kwata ba akwai matasan da muka san su suna najeriya ka gan shi ya tashi da safe shi da karafan ga ya doki karafa ya lullun kwasa su an shi duka kaga ya ji ciwo ya kare ya samu rufasiri ya zo ciyar da iyalin shi kuma in aka zo wurin shanin ya da sunna kuma ka gan shi cikin bai karban kudin kowa bai bude wani bank account ba sa mishi komai ciki domin bai doki addini kamar ana ci da shi ba ne shi yasa yake sana'a yayi wannan zufa ya dawo nan kuma ya zo hidima addini amma ya kuma kuke damun mutane ku ce kun je kun karanta eh, wani larabci na kasuwan karukan larabawa ce kai ana a example gashi na na nuna yadda manzo Allah yi da sabon kai kuma na ka sha bamban da su mutum ka zo unguwa daya ka zo ka tadda malamai talatin da biyar misali talatin da biyarin nan talatin cikinsu kowa ya bude bank account unguwa daya kowa kuma da sunan kungiyan shi ne bude kuma kowa kuma wa ba shi kudi yana yada dini wai ana yada sunna wasu kudin da ake sa ma wani adadin wanda ke shiga cikin nashi wani shi nashi daban ne bai san adadi na wannan ba wannan kuma bai san na wannan ba haka kuma kowa da nashi Iza kowa wani na nan nashi ya yawa shi sai mota, wani ya yawa kaɗan shi sai motorcycle, wani kuma keke shi ta bincike ya gudan shi ke samun shiga haka nan. Shi zai gan kama ha ah, gudan na shi ya samu wani abota abokan nan da ke gana su kuma suna karban ta bangaren gana suna ciro rabi shi su turo mishi. a ah, ya samu wani abokan nai da ke america su kuma haka kawo she su cire nasu she su tura mishi ejentoti ka gan su kuma sun fito maka gaman bayan Allah su kuma ejentoti ne akwai su ma American ga akwai su American ga akwai su Europe akwai su Canada ejentoti ne shi yasa an kaga ma malamin da za ka aika mishi kudi gaske ba ka san da kudin zai kai wurin ba shi ce kaka damu ga namba wani kira shi ka sa kudin annun shi kudin ya kai gari ne annun agent da ka tura ma agent kudin ya karbi kawai ya sa abin da za yi shi cire percentile shi shi tura ma malamin sauran da malam malam kasuwa na kyau in su je fuwa umar ya fasa kwai shi suke kagan ko kakai yana so hana mu shan ruwa yana so hana mu shan ruwa gashi nan jiya an ba mu dala dari uku na cire dala dari daya na turo maka sauran sai ya fito yana ta magana gashi nan yau yanzu kudin ya ragu dala dari daya muka samu duka ya za mu yi ka dai kyale shi an mun zo mu yi magana mu ce yana fara ne da malaman sunna a shi bai son sunna ne ka dai kyale mun san da zamu da shi sharin ya ka ya tashi da kasafi yana kuka yi kenan mun sani sharin da kasafi kenan domin self seven ci suna addini don kun san mu mun fadi kun san mun fadi dole ne kuma mu fadi domin abin da talakan da ake tucin shi bai fadi mumun fadi fau domin talakawa kamar da na ga muku akwai suna nan cikin su ba su san ma ana yi ba in ka je ka ga ma wani talaka unguwan wa'anga elementin da suke ci da addini wasu su da ke kano kamar adadi kudi kaza ake tura ma malamin ga da sunan yana karban kudi da sunan addini ya taimake talakawa su sai su yi salati sai su yi salati ce su yi mamaki wani soba da yaudara ma da karya domin ka ci da addini kai ka ce za ka yada addinin musulunci amma unguwanka da kake nan ma akwai malamai sun kai 2000 suna unguwankan nan suna unguwankan nan ka sauraron ka karbi kudi ka ta karba ka ce unguwan da yake nan kamar unguwan nan fir'auna ne da su wato abu jahali da abu lahab da sauransu ke wurin nan baka wa adadin kudin da yake karban nan ko da abu lahab ne za ka yi kokari ka mishi wazi ma da wara kan gani ka sa abin da kake ciki amma su ta karba su ta karba su ta karba baka ga abin da suke yi da shi shi dai a takaice da shi ya gini ya sai motoci sannan shi ya sanyi shi na abin da ake yi in kana son ka kara ganewa wannan malamai masu ci dadi ne excuse me wannan malamai masu ci dadi ne ka neme cikinsu goma masu ci dadi ne nan sai ka yi kokari ka je baya shekaru kamar biyar ko shida da suka fara kara-kara kan facebook da youtube da social media ka duba ma shirin da suke yi sheka ta zuwa duk lokacin da suka fara tallan bank accountinsu sheka ta dubawa ka gan kaman an fara canja hullunan da kudin ya so ma shigowa sha so ma canja hullunan da kudin ya so ma shigowa shi tungumi ya so ma katu katu da kudin ya so ma shigowa sha fara sake shadda kala kala kaga kagan kagan trending nan kaga yadda abin yake to amma je unguwan shi wannan mai ci da addini guda guda in kano yake in kaduna yake in bauchi yake in gombe yake je ka gan shi daga kano nan ka duba unguwan shi nan talakawan da ke unguwan shi nan kuma da sunan su suke karban kudi duba hotonsu shekara biyar za ka kama rayuwarsu na kara komawa baya in ka san shi da yana da wani kurji da ba yi mishi jinya hannun shi ba to yanzu kurjin ya kama wuyan shi ya kama bayan shi ya kama kafan shi unguwa daya in ka san shi da dakin shi da iyalin shi in aka yi ruwa yana shiga ciki to ka gan shi yanzu ma daki ma ba shi nan sam waje ma ne suke kwana wannan kuma da karban kudin da sunan su shi ma ya gini ya siyi kasa yana ta gini bai bari wa shi ya kare gini shi kaf amma da sunan su abin yana da ban mamaki yana da ban tsoro abin yana da ban kunya mun ci gaba da fadi musu gaskiya ba kowane malami ke yi haka nan ba amma wanda suke yi an san su su daina su bari ba kowa ke yi haka nan ba amma waɗanda suke yi an san su sun san kansu su dena su bari shi ne abin nan kawai su dena su bari kuma wanda bai yi kuma Allah ya kiyaye wanda ba su yi isa ka su yi akwai wasu matasa na nan suna yada sunna na gaskiya kuma ba su yi wannan abin kuma sun san ana yi amma su ba su yi ka gan me shi ya je dabaran shi ya zufan shi ya samu kuɗi ya yi karatu kuma ya yada sunan manzan Allah shi ne koyarwan da yake ya dace examples manzan Allah musulunci ya yi bai ci da addini da bai karban kudin kowa bai karban kudin kowa bai yi wannan abin da suna nan haka nan to irin wannan na gaskiya na respectin su kwarai ko su haka nan kuma su kuma ka ce ana yi kuma sun sani ba su karyatawa bai damun su bai ba su zafi da sun san gaskiya ne sun san gaskiya ne amma wanda kake kaman ya yi zafi dai zage-zage ya yi shari ya kage ya kasafi domin ya sani tsakanin shi da Allah azza wa jal kaman da yawa mutane sun gane sun bar wa nabin nan ba wani manya-manyan hausan da za ka yi musu da zai sa suna zuba maka kudi cikin bank account wuke kana yada musulunci kana da wani sunna alhali duk lokacin da aka ce a bayar duka an ce a ba wanda suke bukata talakawa marayu direct direct shi sa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so irin wannan abin ka soma cikin gidanka me yasa domin kafin ka kai nisa ka rasa ka gane wanda ya deserve ne shi yasa ma za ka kai nisa amma wa'anga masu ci da addini sun barin mutane da dama ba su duban gidansu fawo a bai somawa da gidan shi zai gaggawa ne ta yi gaggawa malamin ya dame ta domin ta saka kuni cikin accountin nan kagan bawuyan Allah daga saudiya tana aiki tana zufa malami ya dame ta yana Najeriya bude account ya fiti ne ta she ta sa kudin ciki account shi amma ban ya Allah na tana da dangi kuma nan dangin kuma san Allah wurin ma ne ko da zaka ma ne zaki soma gidanki ga kenan ga umanki ga ayanki da kika bar su ga babaniyanki ga rafaninki ga sunan wai yanda zaka soma kenan amma yanzu ka tambaya tsakaninka da Allah mutane nawa in zakai ya kai ake ba su dama su fidda ma zaka su, kwanta da hankalinsu su bincike cikin danginsu wanda ya cancance su bashi malamai masu ci da dini sun hana wannan abin nan da zakan ya kai pap sha masa maka ba ka samun lokaci kai wannan lissafin nan sai a tura cikin account malami ya ci kana nan kuma bayan sati daya biyu sai ka ga wani danginka ya zo three weeks kiga diyan shi na hospital jinya kudi ka za ki nema kana nan a ce maka ga babbaka ga abin da yake ciki ga babaniyanka ga shi ka ji maka ganu da dama to wangan ga duka kudin da wannan malami mai ci da addini ya kwace nan kudin su nawa wurin manzo Allah ce ka soma wurin ya ce ka fara amma ba ba mutane dama ma su yi wannan abin nan suna sa pressure kan mutane ne a yi kokari a kwace wannan kudaden annunsu. ba daidai ba ne ka gani wani na nan ma kafin lokacin zakka ya kai sai ka wani malami ya kira ka daga america wai zakkanka na shekaran ga ya kama wasu shakiye sun taba mini na ce an kama mi wan kama zakana ban taba ji wanga shirme ba ina zaune ko daga nigeria haka kira ni wai zakana kuma na wannan shekaran ga in yi kokarin kawo wannan duka ba daidai ba ne ba daidai ba ne ya kamata kai da za ka da zakan kai da za ka yi wannan abin ka doki lokaci ka yi bincike tsakanin danginka gidanka farko ka je wajen gidanka dangi na kusa da na nisa ka yi bincike sannan ka fito amma malaman sun bari bayin haka nau sun bar bayi haka nan wani na nan da zaka ya kai shi jikin shi so rawa domin yana gudu kada a zo za a ce za a kira sunan wanda aka karbi zakanin su ba sunan shi ciki she daga daga wannan pressure she da je sa cikin account wani malami me ci dadi ne ba daidai ba ne it's not right shi kuma akwai wannan masala ta wannan bangare kuma akwai masala ta wannan bangare kuma domin tsarin da na faɗin ga manzo Allah ce ya kana amma wasu malaman sun kibari a yaka nan sun kibari wani malami na kana kiran shi ka tambaye shi malam ina da tambaya ka ce na'am tambaya menene malam ina son gane adadi nawa ya kamata fi da zakan na shehi maka bayani yana karewa kafin ka kwanta shehi tura maka bank account wana karban kudin zakka don Allah kai kokari naka nan ka turo ya kama ka pressure amma malam bari mai shi mana tun da ka yi mata bayani ka mishi bayani yanda ake cirewa amma inda ya kamata ka fara ba da zakan nan selfish element na wanda suke ci da dini ba su buga wurin nan da kyau a sam in ka gan mai ci da addini in ya zo zai zai wazi lokacin cire zakan ya kai ko lokacin da ya kamata mutum ka cire zaka zai ge maka magana ne a eh, direct hankalinka yanda za a yi ta karshe na ka kira malam ka ce malam na tara kudin zakan nan na za saka a Allah maka albarka Allah maka albarka ga shi nan ga nan nan turo shi nan shi a tura shi wurin nan shi a tura shi wurin nan amma ba ka ke yi ba in dai kana da kirki ka gama mashin ka gaya mata kuma manzo Allah wai gidanki zaki so ma dubawa wanda ke da bukata a bayar dangi na kusa da na nisa wurin za a so ma dubawa a biya musu bukatotinsu cikin wannan kudin zakan nan sannan sauran ya saura a fito da shi waje aka za fadi amma ba ya dayi wannan bayani nawo ba ya dayi wannan bayani na yana cikin wannan pression da ake sawa yana ciki yana ciki wannan kuma duka sun sani sarai amma ba su yi yasa duk inda kake duniya inda kike wato shekara ya kusa ta karshe kenan an samu wa'inda yake za su cire zakansu an samu wa'inda yake ma sun tun sun cire sun yi wannan kuskure wanda zai biyo ka bari wani malami ka maka kudi hannunka ka duba cikin danginka wanda suke cikin emergency need ka je ka help su out sannan ka tafi nisa in ji manzan Allah ya fadi wai haka za ka yi ba ni na fadi ba wani malami mai ci dadi ne ya turo maka account number ko da dari ne delete duka ka yar ya ne ka tambaye shi wannan maganan ganin na faɗi ka ce haka manzo Allah ya ce ayi in ya ce maka eh ka ce mala ayi bai yi wannan ba zan komance yi na manzo Allah na na kan gaba maganan manzo Allah ne salamu alaikum ka huta haka ya kamata ana ma wannan masu ci ne. dinin manza manzo Allah na nan kararrayan da nuna yana nan direct mun ci gaba da fadi musu gaskiya kowane lokaci nan kan cable fm suna na fawa da umar ba da jima ba mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran mu na hope dukan ku have good day good morning good afternoon good evening na ce muku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh